ta ci gaba وقال موسى يا فرعون إني رسول to kwabara fi tafsilil kissa ya fara man wato abin ga bayanin ta daki daki faƙala wa na musa ila fir'auna mun ka aiki musa zuwa ga fir'auna fa haɓa ilaihi ya tafi zuwa gare shi wa ya ce. Eh, wa qala musa wata sannan musa ya ce ya fir'aunu inni rasulu rabbil alamin ni ubangijin eh, inni rasulun rabbil alamin ni manzo ne daga ubangijin talikai kun ga wato annabawa ba su lallashi ya faɗe shi ya fir'aunu kawai bai ce ran kashe daɗe ba ko abin nan eh, ni manzo ne daga ubangijin talikai domin eka. fakar zaba fir'aun sai fir'aun ya kare ta ce a'a ƙarya kake yi da annahu kana yaqulu ana rabbukum al'ala domin shi yana cani ne ubangiji na mamaki daukaka to ashe kenan shi ya kamata ya zama rabbul alamin ga shi an ce wani rabbul alamin ya aiko ya aiko wani kun gane to haqiqun ci gaba haqiqun ala Allah kula. حبيب علي ألا أقول على الله إلا الحق أبشر ضعيفا To hakikon alayya wato wajibi ne a kaina, wato wajibi ne a kaina Allah a kula ala Allah kada in faɗa ah, kada in faɗi komi in jingina ga Allah sai abin da gaskiya qarji itakum bi bayyinatin min rabbikum kuma na zo muku da hujja daga wajen ubangijin. wanda yake za ta nuna ni manzon Allah ne fa arsil ma iya bani isra'ila ka sake bani isra'ila zuwa sham ah, abin nan tare da ni wa kana yasa ya bautar da su Ah, kun gani wato abu guda an ka nema gare shi abu mai sauki ka saki bani isra'ila su fita daga cikin masar da ni mu yi ta da ya yi haka nan shi kenan eh? lokacin malam abin ya yi komi tsanani eh wato sun dauke su ne mafi musu aiki su ne bayan su sakin su lokacin ya yi tsanani eh wato ce ka sake su su fita da an tsaya nan yace ko tafi da an gama to sai yaki wa qala قال إن كنت جئت بآية sannan babu wata ibada wa qala fir'aun amma amin ya taho da imani tunda ya ce min rabbil alamin ashe kenan akwai wani rabbil alamin amma abinda an kaso in ya yarda ya saki bani isra'ila su fita shikenan eh wannan abin nan ba eh, qala eh, qala fir'aun lahu wato fir'aun ya ce masa in kunta jita bi ayatin fatiha in ka zan ka zo da aya ala da awa ka bisa ga da'awar da kai wato da kace ka taho da aya in har ka taho da ita to ka zo da ita fati biha ka zo da ita in kunta min sadiqin in ka zan cikin masu gaskiya fi gare ta kun gani fir'auna yana da hankali ya ce in kana da aya kawo mu gani na bai ce ba muso ba فألقي عصاه فإذا هي ثعبان ka a sahu sai musa ya jefa sandarsa ya yi jiwa da sandarsa gaba ga fir'auna fai da ke su bano sai ga ta babban maciji wata kwamarci mubin wanda a bayyana ne hayyatun azima maciji wata bai girma ya tashi ya bude baki wana za ya dahu wana za to kuma wato aya bata nuna maciji ya ta sama fir'auna da ci ba sai dai ya zama maciji ya bude baki kuma daga nan wani za a yadda ya fizge hannunsa daga cikin aljihu fa idza bai da sai ga hannu ya koma fara za ta shu'a mai haske kamar tocilan lin ga masu libi khilafu makana alaita saba mai da take min al'adamati na garfata ثم إن ثم إن أذلوا أم موسى يتشاورون فيما يصنعون biyu, wato da sun kaga waɗannan ayoyi biyu ga sanda ta koma maciji kuma ga in ya fidda hannu ya zan kamar toci lamfa yana hidda to sai fir'aun ya ja mutanensa suka koma mu ta mu shawara mi za mu yi to kun wannan faifai ke da kai guda ya kare ga faifai na biyu to ci gaba halal قوم فرعون إن هذا لساحر عليم to sun bar Musa sun koma daban suna shawara alal mala'u sai masu shawara suka ce manyan mutane min kawai fir'auna daga cikin mutanen fir'auna suka ce inna hada la sahirun ali wannan fa mai sihiri ne wanda ya san sihiri fa'iqun fi ilmi sihiri ya tsere mu kowa ga ilimin sihiri wa fi shu'ara innahu min qawli fir'aun ga kuma abin cikin suratul shu'ara shi shi fir'aun ya faɗa wannan magana ka annahum qalu huma kuma sun faɗa mu a tare da shi ala sabilin tashawur wa suna shawara shi ya ce mai mai sihiri ne wanda ya sihiri su ma sun faɗa eh, yuridu an yukhrijakum yuridu an yukhrijakum min za فماذا تأمرون to sai fir'aun ya ce yuridu an yukhrijakum min ardikum yana son ya fitar da ku daga kasar ku kun ga fara da siyasa eh, yana son ya fitar da ku daga kasar ku fa ma za ta to bi kun ka mi kun ka ba da shawara mi kun ka ba da shawara ai da shi kanu qalu mhm, arji wa ahahu wa arji bil mala'i qalu arjih wa sai suka ce ka jinkirtar da shi ka tsare shi wa da shi da dan ka jinkirtar da al'amarin su wa arsil fil madaina hashiri ka aika masu tara mutane cikin garuruwa ta a tattaro duk waɗanda masu waɗanda sun ka iya sihiri ya tuka ya tuka bi kulli sahirin alim ya tuka bi kulli sahirin aliyan su masu yekuwa wannan manzannin nan za su taho da mai kowane mai sihiri wanda ya san sihiri kamar wanda yake Musa iya sihiri wato ya bulu Musa fi ilmi sihiri wato wannan shi a shawarar da an kai eh to a ci gaba wa ja as-saharatu fir'auna qalu inna lana la ajran كنا نحن na biyu kenan ya kare ga faifai na uku wala na dari kai fa arsala fir'auna manya yashuru sahara bai ambaci yadda ya aika ba takardu ya basu yaya an kai shi dai gashi sun tafi gilma da cikin garuruwa wa kafa itamahu biyan kuma yadda sun ka tafi sun ka dora haduwa da masu sihiri ba mu sani ba hatta ja biyan gasu su dai an zo da su fa nahanu amama mahadarin jadidin garuwa ta faifai sabo wato abin nan an kawo masu sihiri ga buga fir'auna mahadarar saharati wa fir'auna shi masu sihirin sun taru tare da fir'auna wa ma bainal janibaini min muhawa min muhawir al-uqadi wato sannan suna shawara wato abin nan ijarar da za a kulla ni za a ba mu in mun yi waja ba fayofa waje kudi ba kenan waja asaratu fir'auna masu sihiri sun ka zo ma fir'auna qalu suka ce a inna lana la'ajana akwai ijara gare mu kun ga wato akadi kenan a inna lana la'ajana akwai ijara gare mu in kuna na hannu galibi in kuma zan mu ne masu dinjaya mi za a bamu domin kada mu yi aikin banza wa dama mai sihiri ya yi kowa wayo domin dama ba gaskiya yake yi ba wayo ne yake yana amshi kayan mutane qala am eh kuɗa da mana wa innakum lamina muqarrabin wato ku kuna cikin waɗanda an kusanta gare ni wato zan hidda zirrai na ku ne ministoci wa na in ta muhawara nan wato kenan magana ta ƙare bayna sahadatu wa fir'auna wato in an dai kullun ninja to za ku zan ministoci ku kusa to mu ci gaba وإنا أن نكون نحن الملقين توما na جديد ga wani kuma faifai sabo wato as-saharatu iltaqaw a Musa su sun hito sun haɗu tare da Musa amma majami'in amma majami'a amati min gaba ga mutane an tara mutane wata ga mutane ga fir'auna ga ga masu sihiri ga Musa lil mu'aralati wata don ayi jayayya ga wanda karhin sihiri wal musabaqati da tsira wata kaddama sai sai su masu sihiri sun fara hitowa me sun kace kalu suka ce mu Musa ya Musa in ma an turkewa in ma an nakuna al-mulkin ko dai ka fara jefawa ko ko mu zan mu ne masu masu jefawa mu jefa abin da an gare mu قال قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم قال موسى سي موسى يتي ألقوا ku dai ku jefa ba ta wa amrun lil wato ya ya musu izini kenan bi ta al qa'im domin umarni ga wanda a daidai da kai ba a ce mai umarni sai dai ya musu izini kenan musawati tawassulan bihi ila idhal haqi kuma ya gabatar da su domin sai ka gabatar da ƙarya sannan gaskiya da ta ture ta sannan za a gane domin in ya fara arzakuwa da nashi suka tawo da nasu mai ban tsoro yana yiwa ya rufe to sai ya gabatar da su falan ma alƙawu, lokacin da sun ka jefa sanduna abin nan eh, eh, hibal yaggonsu wa isiyan domin wato yaggwai ne suka shahe su da makure eh, wato zaiba haka nan wannan sanduna su kuma an ka hukuje su an ka cika su da zaiba in an jefa ta motsa cikin rana wato in ta ji rana sai ta motsa sai aga kamar maciji na walwalwal to lokacin da sun ka jefa waɗannan yaggwai saharu a ayinana sun ka sirce idanun mutane sarrafu ha an hakikata idraki sun karkatar da idanun mutane daga abin da suke gani suka kaman mace zai ne wastarhabu sun ka tsoratar da mutane kenan wato wani lokacin jehawa da kide-kide da abin nan kuwa don abin nan kamar bai sihiri kun san kokari ke ya ba mutane tsoro hawafun sun ka tsoratar da mutane hay su hayyalu hayyati inda sun ka sifanta musu macizai tas'a suna tafiya wa yumkinu an yafhama anna hunaka aswatan eh, eh, mur'ija kuma ana iya fahimta cewa akwai sautuka an shirya da kide-kide da abin nan sautuka eh, katsam ko inda kowa zai ji tsoro wa sha'awu da shatta sanan da kayayyakin dai abin nan kayayyakin tsafi na dabo abin nan daban-daban waja'u bi sihrin adim sun ka taho da sihiri babba ku riba qur'ani yace sihiri babba wato bi ayyun nas ga idanun mutane wa in kana fi nafsi yaqinan ko da yake wato hakikanin shi haqi walakantacce ne don ba gaskiya bane wa zalika annahum talabu hibalan ayyada sun kai sai sun ka nemi yagwai wala masu tsawo wa ba sannan da itace wato abin sanduna suka shahe su taluha sun ka shahe su bi biki da wannan eh, zaiba waja'alu dakhil tilkal isi zaibakan cikin abin nan sanduna aka sanya wannan zaiba aidan kuma falamma athara fiha haru shams lokacin da zafin rana yayi ya shiga cikin su yayi yayi tatiri cikin su ta harraka sai sun motsa wal tawabadu ha ala balin sashi ya motsa ya fada akan sashi hatta ta khayyala lin nasi annaha hayyatun har ya bayyana ga mutane kamar dai mace zai ne kuma sannan ga saututtuka an na tsoratarwa mun gane ko to wannan ya nuna kamar yadda yake ga wata sura an nuna Musa shi kansa ya ji tsoro wa auja safi nafsi khifatan Musa shi ma ya ji tsoro to amma ga abin da Allah ya ce masa wa wahaina wa auhayna ila muzi an alqi afak fa idha ma auhaina ila Musa anan wato yana tsaye an kai an kai wahayi zuwa ga Musa Allah ya yi wahayi zuwa ga Musa an alƙa saka abinda an wahayin jefa sandar dai fa idza hiya sai ga sandar bayan ya jefa ta talqafu ma ya fi kun tana tana har hadewar abinda suke ƙarya da shi sai tana kama sandar nan tana hadewa guda guda ana kallo to ci gaba hmm. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فوقع الحق غسكي تبينا تتبتا وتبت وظهر غسكي تبينا وبطل ما كانوا يعملون دعا بنا سلطة سنة إكتا نسيري يقاتي إنا يبوي دعا أنشاني إنا أبن إنا سندنا دعا أنشاني إنا أنكي دسو وغلبوا هنالك فغلبوا هنالك فانقلبوا فاعلين wato tun da an ka canye kun kowa sai ya tsaye a rasa abin da za a ce wa busa aka rinjaye su fir'auna da mutanensa kowa ya shiru hunalika a can kowa ya tsaye wani kalabu gina sun ka juya suna kaskasattu kowa ya juya wato bai san abin da zai yi ba ya wulakanci ya zo gare su saru dalili na kaskasattu to ci gaba wa sajidin to amfanin ilmi wato mai ilmi kullum ba ya ɗaya da jahili saboda ka su da yake masu sihiri ne sun san wannan ya yi ƙarhin su kun da nan sai sun kai imani wa ulke sarf sajiri ne an ka jefa abin an ka jefar da masu sihiri suna masu juda sai suka faɗi suna su juda sun ce mun tuba eh. to da kuma wato sujuda nan da suka ka da suka faɗi suna yi ba ba cikin hankalin sun kai don ce an kai an ka jefar da su wato ba sun da sun ka faɗi ba to qalu amanna bi rabbil alamin suka ce mun yi imani da ubangijin talikai mun yarda wanda Musa ke cewa a bi fir'auna na zaton shi suka ce a'a rabin Musa rabbi musa wa harun ubangiji musa da harun li ilmihim bi anna ma shahaduhu min al-asa don sun sani cewa abinda sun ka gani ga sandan nan la ya ta'atta an yakuna bi sihir bai to qala fir'aun kun ga wato ilmi yana da amfani ko na sharri ne yana sa mutum hankali qala fir'aun amantum bi qabla an adana إن هذا لمكر مكرتموه بالمدينة لتخرجوا منها أهلا فسوف تعلمون to da ya ga wato masu sihiri sun yi imani kun ga mutane za su bi su kenan ko to fir'auna don ya hana ma mutane ya fada su da fada wato kuma fada na iya siyasa ka ya karkatar da mabiya qala fir'aun sai fir'aun ya ce amantum bihi qabla an a'ta lakum kun yi imani da shi tun eh, abin nan saboda shi gabanin yi muku izini wato kenan wai sai ya izini sannan za a yi imani <laughs> eh, tun ba yi muku izinin ku yi imani da shi ba ku yi imani da shi inna hadha la makarun makartumu lalle wannan wani makirci ne kun ka kulla shi alita ko da na ala don ku hidda mutanen gari daga gari wato da kai da ku abin nan kun yi taron masu siri ne suka taho wato don su hidda mutanen gari daga gari su rike wato kenan za ku kore masu iko eh fa sawa alamu ne siyasa eh fa sawa alamu za ku sani zan abin nan za ku san abin da kun kai zan yi muku azaba mai tsanani wace irin azaba la uqati'an aydiyakum wa خلافهم ثم أجمعين to ya ba da tsoro don mutane su ji tsoro su ya ɗauke su daga sanda da maganar abin da ya gabata ya ce laukar da an ne kun lalle ina kakka tsewar hannayenku kun da hunku. min khilafin ko wani in yanke hannun shi na dama da kawai shi ta hagu ai yadda kullu wahidin al-yumna wa wato hannun dama da kawar hagu haka zan yi yanka ku sun mala ba na kun ajma'in bayan haka nan kuma zan kekkere ku ga hanya kowa ya gan ku ajma'in gaba dai qala hadal ya faɗi wannan magana ta tahawifan sahara don ya tsoratar da masu sihirin wali kan shafa uqulal ama kuma ya juyar da hankulan mutane su bar tunanin abin da ya auku na Musa wa yunsihi ma asabahu ya mantar da mutane abin da ya same shi mil hazimata na karyewar yakinsa Wai wai Allah amra makidatan dabbara, ya mai da al'amarin kamar wani makirci ne wanda yake tsakanin Musa da waɗanda masu sihiri sun shirya baina Musa wa Sahara kun ga wato alhali Musa bai taba ganin masu sihirin ba amma ya kokari ya ce shiri ne sun kai wa bi zalika ma fatahu min thiqatil amma kuma da wannan zai mai da abin da ya kuce masa na wato amincewa mutane da mutane sun amince masa kun ga yanzu kenan da an karin jaye shi mutane za su hara tunani to don ya mai da wannan kuma wa masaharatu fa innahum nafa'ahum ilmun su masu sihiri ilmin su ya amfane su fama khafu ba su ji tsoron shi ba iz da khalal iman bi qulubihim domin imani ya riga ya riga ga cikin zuciya bai fita sai dai ka kashe mutum wala mm. yarjuuna ila al-bali ba shi wasu koma zuwa ga ƙarya saboda haka wato ba su damu ba ga abin da sun kace qalu qalu inna ila rabbina munqalibun kalu sai suka ce cikin cikin natsuwar hankali inna ila rabbina munqalibun mu masu juyawa ne zuwa ga ubangijinmu wato saboda ko ka kashe mu kashe wannan ba kai komai ba ka taimake mu ma yi shahada <laughs> ci gaba wa ma tanqimu minna illa bi ayati rabbina lamma jaa ربنا أفرغ علينا صبرا wa mata na kuma ba za ka muna wata azaba ba wato ba wani laifi mun kai wanda za a ce an yi muna wannan azaba saboda ita ba face illa an amana bi ayati rabbina face mun imani da ayoyin ubangiji in muna da wani laifi ba kai mun kawa ba don ɗaya mun imani da ayoyin ubangiji mu shi an laifin mu lamma ja lokacin da ayoyin sun ka zo muna sun maraja'u ila Allah bi du'a bayan haka nan suka fita bugan fir'auna sun ka komo suna addu'a gaba gare shi liyinahu ala ta'ammuli adha fir'auna ya Allah ka taimake mu ga daukar wahalar shi fa qalu suka ce rabbana na sauran ya ubangiji ka zuba muna hankuri inda fi'ili ma tawa'adahu ubina lokacin da zai aikata abin da yace zai yi mana na fakka hannayen mu kuma da kere mu li Allah narja ku fara don kada mu koma kafirai Allah ka ba mu hankuri wa tawaffana muslimina ka karfira mu muna musulmi hadha akhil da kenan da wannan magana faifai ya kare na na tsira to wala nadari ba mu sani ba hal fa'ala fir'aun bi saharati ma tawa'adahum bi shin ya ya halaka su yayi musu abin da yace abin da yake ce su da shi yayi aw lam yaf'al ko bai aikata ba aya bata bayyana ba wa zahiru annahu lam yaf'al abinda az-zahiri irin wannan shi ma ji tsoro ba zai iya ba kun gane ko wa walam yaqdir bai samu ikon yin haka nan ba li qauli ta'ala an tuma wa mani tabakum al-galibun domin Musa an ce ma Musa da shi da Fir'auna da shi da waɗanda biyar su ne masu rinjaya ashe kenan wannan abin ban tsoro da ya same ko da yake ya samu ƙarfin halin dai abin nan magana don ya nuna wata shi mai basira ne kwarai amma duk da haka bai da ƙarfin halin cewa a kashe su kun gane ko to mu faifai dai ya rufe kenan to ci gaba قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون to da farkon wancan eh, tsere ta ƙare ina musa ya tafi ya dai koma daban yanzu kuma fir'aun ya koma yana shawara da mutanensa yaya za a yi kuma wa qalal mala'u mashawarta suka ce min kawai fir'auna wato mashawartan fir'auna daga cikin mutanen suka ce suka ce masa wato zai musa wa qawmuhu li yusdu fil ardi za ka bar musa da shi da mutanen su don su yi banna cikin ƙasa domin sun faɗa mutane cewa akwai wani Allah daban wanda akwai wani ubangiji daban kamar sun yi banna kenan sun dauke mutane daga fir'auna hmm. wato shi abanna su kenan wato za ka bar Musa da shi da mutanensa don su yi banna cikin ƙasa bid du'a ila duka da na ciya su yi kira zuwa ga saba ma wa ya daraka wa su ya baraka da shi da kai da abin nan gumakanka don da ya aza gumaka su ake gaisuwa sannan su kuma gumaka su gaishe shi wa kana sana'a lahum asnama ya aikata musu gumaka sigaran kanana ya abuduna su su bauta mu gumakan wa qala ana rabbukum la'ala sannan yace ni ne ubangijin ku wanda ke daukaka wa ha kuma ni ne ubangijin gumakan wala za qala rabbukum la'ala? kala wato bayan da sun ka tambaye sun ka ce za ka bar Musa da shi da mutanansa su yi banna cikin ƙasa su barka da kai da mutanenka qala sanuqattilu abna ai za mu karkashe 'ya'yansu duk 'ya'yan da sun kai fa in sun haihi maza za mu kakkashe su sahi na nisa'uhum sannan mu rayar da matansu in sun haihi ƴaƴa mata mun samu bayi mu kulle su ka fi ilina bihim min qabl kamar yadda mun ka aikata da su za mu ci gaba da kakkashe ƴaƴansu maza sannan mata mu bautar da su wa inna fawqahum qahirun kuma mu masu rinjaya ne masu rinjaya ne saboda su har abada ba za su rinjaya ba wa suna fa hada ayil mahdar wato wannan shine shawarar da an kai to ci gaba هذا منزل قوم استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة لله للمتقين to kun gani kenan Musa zai tafi ya sami mutanensa summa yabdu sannan abinda zai bayyana ga karatun da attafe anna fir'auna wa qaumuhu fa'alu ma tawa'adu alaihi bani isra'ila sun shiga inda duk wata mace daga cikin bani isra'ila ta haifi da namiji sai a yanka ba a kashe su wa shaka banu isra'ila zalika li musa wannan bani isra'ila sun taru sun kawo kara ga musa ga musibar da ta same su wa huwa hadal mahallu wannan shine wannan faifai da attakai qala musa li qaumi musa ya ce ma mutanen su lokacin da kenan sun aiko masa delegation na musiba ta yi musu yawa ista'inu billahi wasbiru ku nemi taimako da Allah ku yi hankuri kamar yadda ake daure yan izara ku yi hankuri eh, ku yi hankuri ala azahum bisa ga cutar su innal ardi lillahi wato ƙasa ta Allah ce yurisu ha man yasha'u yana gadar da ita ga wanda ya so min ibadiki daga bayansa wala aqibatul muttaqin sannan aqiba wadda ake gode ma ta masu tsoron Allah ce matukar da ka ji tsoron Allah to dauki wahala Allah zai saukake to ci gaba qalu qalu zina min min qabl an tadiyana wa min بعد ما جئتنا قال عزي ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون to da Musa ya yi yawa mutanensa gargaɗe ce ku yi hankuri sai ga wasu masu abin nan masu launi launi, ƙalu sai suka ce wato suka ce ma Musa ai na min kabla an tatiyana an cuce mu gabanin ka zo muna wa min ba'di ma jitina haka nan bayan ka zo muna kuma an cuce mu sannan ka ce mu yi hankuri wa har yau yaushe hankurin hmm? kada sara ku an da kun ku dai hankuri ana tsammanin ubangijin ku ya halakar da makiyanku wa ya ta khalifa kun fil sannan ya ma ku abin nan kasa ku zan khalifai ya ba ku mulkin kasa fayan zuraka wata amalu sannan ya diba yaya za ku aikata ku kuma za ku aikata abin kwarai ko ko za ku yi kamar yadda sun ka yi ai yabtalikum Allah Allah zai jarrabe ku da ni'ima wato ki ba ku kasa fayara ya gani atashrikuna ha bil islahi atashkuruna ha bil islah za ku gode ma abin nan ni'iman nan da kyautatawa aw takafuruna ha bil hasad ko ko za ku mutunce ma ni'iman nan da banna cikin kasa kun gane kun to ci gaba ولقد أخذنا da فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون to bayan da ya ba su hankuri sun hankurta amma da daga abin da aka nan a nuna wata lokacin da suke zaune wajen shekara arba'in an kai wata kullun a jarrabi mutanen fir'auna da wannan musiba kamar su yi imani su roƙi musa ya yi addu'a kamar yadda za a ambata kun gane ko shi ya ce wabada a ku musa wa ƙaumu wani magana kuma ta komo musa da shi da mutanensa wa zukuru fir'auna wa alahu da kuma ya ambaci fir'auna da mutanensa kaifa ya ku zuku mullawa yadda allah zai kama su bi aƙibatun zulmi saboda aƙiba ta zalunci wadda guyan da ƙetare haddi wa ya haƙiƙa iddata Musa li qaumi bayan haka ya tabbatar da alkawalin Musa ga mutanensa wa Abu da fatar da yayi wa yusaddiqu an-nadhira alladhi eh, yudhallilu eh, jawwa sura sannan bayan haka ya gaskatar da mai gargadi wanda yake dama sura abinda take karantarwa wato gargadi da masu kiyawa wato faɗan ƙarya da gaskiya wata saƙul ƙissatu kullu hali tasdiki bayan haka nan ƙissa za ta zo har ƙarshe kenan don gaskata Musa kuma da wahalolin da yake samu game da mutanensa fa qala ta'ala Allah ya ce wala kad akhadna ala fir'auna bisini wato mun kama mutanen fir'auna da tsananin shekaru wato shekaru na fadi wa naqasin min ath da ragewa ga 'ya'yan itace ya zakaru ko za su wa'azu wato wannan shine musiba ta farko dan da an kai musu an hana musu ruwan sama

إنما ضائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون to إذا جعلهم الحسنة إن in wani abu mai kyawo ya zo musu cikin wannan lokaci sun ka samu wani yau wadata ko an kai ruwan sama da lana hadi mu adda waɗannan ruwa wannan don albarkacinmu ne an kai waɗannan ruwa ai nastahiqu muna cancanta ai muna walam yashkuru alaiha amma ba za su gode ba su ci gaba wa yanta sai musa ya tun wata musiba kuma ta zan same su in ka dauke ruwan ko wata ciwo ya zo ya tsaya rubi musa ta musa ka mu da wannan ciwo da shi da mutane wa man ma'ahu da wanda a tare da shi min almu'minina kun fahimta ko ala ku saurara ya jama'a inna ma ta'iruhum inda Allah shi umcin su daga Allah yake shi ya aiko musu da shi walakin aktharum la alamu amma yawan su ba su gane ba sai sai ce wato don mun bar gota mu kuma ka da Musa na wa'azi don haka wannan musiba take kawo ba wato suna so a fada su kenan a yi ta duka eh ko shi yasa nake son wajen ruwa musulmi da kafirai da tare eh to wato um, roƙon ruwa ana son musulmi da kafirai su yi tare amma yanzu nan Ah, ana nuna ana nuna yadda ake kama mutane kaɗan kaɗan Allah bai kama su gaba ɗaya ka gane ah, kuma ah, tunda ba kama su gaba ɗaya ba ana yi ana ɗaukewa galibi wanda Allah bai masa imani ba bai wa kuwa sai ya mai da shi umcin nan ga barin bauta ma gumaka ko barin al'adunsa mu yawo wannan wajen roƙon ruwa shi kuma hukuncinsa da ba abin nan fitar musulmi da kafirai don kada a bar kafirai su yi tara na ayyuwa wannan ya zafi tana ga musulmi ko masu launin imani ko ko gare su to kuma inda duk an kai musiba sun ka roƙi Musa ya addu'a ya addu'a sai Allah ya kuranye kuma sai su mai su juye su ce sihiri ne wa suka ce ma ma ta ji nabi min ayatin duk abin da ka zo muna na wata aya ya tsara na biya don ka sihirce mu da ita ba ma na da ka bi mu zama masu imani ba duk abin da ka taho muna da shi na wahala na ne ne sihiri ne ka kawo muna don ka wahala to ba za mu yi imani ba wa huwa al wato wannan ya zo tsaurin kai allazi la la la taruduhu bayyina wanda yake wato abin nan wani hujja ba ta amfani gare shi wala yulayyinuhu iqna'un ko aka mai hujja mai wadatarwa ba za ta sa ya taushi ba wa yuqlinul israr ala takdhib wa kana ya bayyana da zai doje karyatawa wala yafa'u ma hu dalilun wani dalili bai amfani wa inda idan atahumul azab wal bala bayan haka nan musiba za ta zo musu kun gane ko don sai an yi ta lallashi ana ta hujjoji to ji gaba hmm. shi ne istidiraji eh. eh. عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ba an ce ko da yashe musiba ta zo sai su jingina ta ga Musa ba in ta wuce su komo to ga ayoyin an ambace su cikin wajen shekara 40 sun ka ambata an su ka zo fa arsalna alaihim tufan mun ka ayaki mun ka saki wato ruwa akan su wato aka sako musu ruwa gaba ɗaya duk ya cika abin nan garin su wa wasala ila ila khuluqil jalisin sabata ayyami wato ruwa in kana zaune cikin gida wato hagga hagga makoshi duk gidaje sun cika da ruwa bakwai guda sannan su ga Musa ka yi muna addu'a kuranye wannan musiba ya kuranye su ce shi ya kawo mana shi umkin wani jarada bayan haka nan kuma fara ta zo ta canye duk su. kuma suka ta suka roƙa ya yi roƙo an ka ɗebe fara ya ce shi ya kawo ta wal kummala sannan kuma da kwarkwata sus abin da mai canye itace mm, susuwa gumda au nau'in min al ko kuma wani nau'i na kaska eh watatta bi kuma taraka huljira tana biyan abin da ko menene wai ki gumda an ce sakutanci ne baka san gumda ba menene gumda wannan ba mai shiga cikin itace tana canyewa eh bayan haka nan wato duk wanda ya abin nan ko rufa kai ko menene duk sai su fadi domin wato wannan sun saurara canyi bayan haka nan su roƙi Musa kuma abin nan yi addu'a Allah ya izar da shi sai ya ce kuma shi ya kawo mana shigunci wal da fadi a sannan ka aiko musu da kwaduna famal ta wa amma ko ina kwadi shi kuma abin da suka roƙi Musa aka ture su wadda bayan haka nan jini fi mi jini abin nan ruwan sha duk sun ka koma jini ayatun mufassalatin ayoyi dai ba daban-daban ba an ce in wannan ya taho wannan ya taho ba ba lokaci guda suke zakkuwa ba in ya taho su roka Musa yayi addu'a a ɗebe sai su komo su ce kuma sihiri ne duk yadda kai dai ba mu imani sihiri ne kai mu ka baro sun kai girman kai an iman daga bani imani bi da ayoyin nan ba su imani da su ba wa kanu qauman mujrimin dama sun zama mutane masu laifi domin wanda duk an ka nuna ma gaskiya ya san gaskiya ce ya ƙi yarda da ita to Allah zai shafi hasken zuciya shi ki imani har abada Allah tsare to ci gaba wa وضع عليهم الرجل قالوا يا موسى ادع لنا da بما عهد عندك كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل wato lokacin da waɗancan ayoyi ke zo musu waɗancan musulmi lokacin da suke zo musu to ga abin da ke gudana tsakaninsu da musa wato su roka a yi musu addu'a waɗanda ma alaihim murjiz lokacin da azabar ta auku gare su lokacin da ruwa ya zo ko lokacin da kwaɗi sun ka zo ko kowane abin na in ya zo ƙalu ya musa du'ulna rabbaka ya musa ka roka mana ubangijinka bima ahida ka don alkawalin da yi ma na cewa in ka yi addu'a zai karba kuma zai yi azaba Da in kashafta annar rijz lalle in ka yi muna azaban nan kwaɗin na sun ka tafi ko ruwan nan sun ka tafi Da nu'minan na laka za mu yi imani saboda kai wala na maka bani isra'ila kuma za mu saki bani isra'ila inda duka ke so ku tafi tare da su eh ya eh, shi dai ne daga imani shi kenan sai ana son ɗaya saki bani isra'ila su hita hmm. eh, babu wani aiki ta ba wata sallah ba wani azumi فلما كشفنا فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينقذون wato kullun wato imani shi adda wuya domin shi zai juyar da mutane su bar al'adu sai ka sa mutum ya yarda abin da za ka faɗa gaskiya ne sannan zai saurare ka ya bar al'adun shi wannan shi komi wuya kun gane ko to saboda kafa shi shi adda wuya wannan ba ka shamna an hura wato lokacin da sun kai addu'a Allah ya ce lokacin da muka kuranye musu azaba da addu'an Musa ila ajalin hum baliku zuwa ga wani lokaci da za su kai gare shi idan hum yankun sai ga suna walwalewa wato kullum suka azaba ta zu. su roƙi musa musa ya yi addu'a mukuran ya musu azaba sai su warware kuma ba da sun ce za su saki bani isra'ila ba sai su warware magana ayyan quluna adam su warware alkawalin su wai sirrun su doge ala kawalin bisa kahircin su wa huwa muwazza'un ala alhamsi wato wannan magana duka an za a watsa ta ga waɗancan masaloli biyar na arsalna alaihim tufan wal jarad wal kummal wal fadiya wad dama kun gane ko eh, yaltaji'una ila Musa su koma ga Musa su nemi addu'a wa ya tulbuna min usulu nemi addu'a wa yas'aluna su roke shi an ya tulba lahum kashfa ma naslabin wato ya kuranye ya roƙan musu kuranyewar abin da ya sauka gare su wai wa idu na su mai alkawari bil imani bihi wa irsal bani isra'il ma za su sake shi za su sake bani isra'il su sayin da sun kaga dama shine alkawarin da suke yi wa yad'u shi kuma shi roƙi Allah ko kashifa anhu kuma eh, ya don ya kuranye musu ya kuranye fa yastamiruna al-imani mudda su yi dan imani dan lokaci kadan su mai su adam sannan su walwala ce kai wannan sihiri ne abin nan shugumci ne na Musa kawai ya kawo mu da ba mu yarda wa qaulun hum balighu ay balighu nihayatul ajal kullun dan lokacin da kame su walwale wato shine suke abin nan wa faragu qari wa shi fa ajau an nukusa sannan sai su zo ga walwale alkawali aqaba inqida ala ajalil ma'amazkur ah, ko aqiba inqida ala ajalil mazkur ko da yashi wato za su walwale bayan karewa ajalin da sun ka dan dauka wato sai sun yi kamar za su yi imani a dan yi su ga shiru na sai su walwale kuma dan faja'u ne ko faja'u faja'u hmm, ko faja'u faja'u an nukuta wato sai su aukar da hmm, su aukar da abin nan walwale alkawali a ƙiban ƙida ila ajali bayan eh, karewa ajali almazkuran da an kambata kun gane ko wato duk ya koma ga waɗancan abubuwa ba gaba ɗaya ne ba amma an faɗe su sannan kuma an faɗi abubuwan da ke shiga tsakani to ci gaba hmm, fanta kamna min mu eh eh yi hakuri har mu kai ga wancan duk فانتقمنا منهم أنهم كذبوا بآياتنا a عنها to karshen al'amari fanta kabna min sai mun kai musu azaba gaba ɗaya ba da an wa'iz na hamsa ta bayan naukan nan biyar ana yi ana abin nan cire musu gabaɗaya ɗaya da yan sunki sai aka yi musu azaba gaba ɗaya wa kana kullu wahidin minha yamkusu alaihim da kowane lokaci da azaba shi ruwa da tufan da abin nan kwaduna da abin nan kowane dai in ya zauna sun ka roki Musa ya addu'a ya gushe sannan bayan haka nan dan lokaci kadan kuma sai su walwale to karshe dai mun kai musu azaba gaba ɗaya fa agarkana mun ka nutsar da su filiyan cikin teku bahadul milwa ta cikin abin nan eh, bilat red sea kenan bi annahum kadzabu bi atina abin da ya samu ka lutsar da su gaba dai domin sun ƙaryatar da ayoyin mu ko ƙaryatar Musa game da ayoyin mu wa kanu an hawa gafilin sun san masu shagala da gare su wato sun sun kau da kai sun ki kula da su to wato kenan wannan shi a ƙarshe an kashe fir'auna eh, to sai mi kuma mm. ashe wannan bisa ta nuna mana kenan wato tsayawa a mukabila tsakanin gada yana da hankali ya imani shi kenan sai ya ci gaba da sarautar shi akrama kallah eh. farkon wannan kisa eh. ah, musa alayhi salam ya isa wajen fir'auna bai nuna cewa wani ranka da ko abin nan ba hmm. sai aka baka da shi وتمت كلمة ربك الحسن على بني إسرائيل بما خبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون to bayan an halaka fir'auna sun ma ashara ilal aljanib al-akhar yayi ishara zuwa ga gefe guda wa huwa ma inda ah, wa huwa inda ma amana musallafuna lokacin da masu rauni sun kai imani sune banu isra'ila sun yi imani yan sun bi musa ko ah, wa qabla an yaziqu ah, aqabahum bil imani baka gabanin kuma su karkace su ma wato ya ba su saboda imanin da sun kai istikhlal sun kaza shugabannin kasa gashi wa warafin alƙawman ladina kanu yutalaquna masharik al-ardi magharibaha wato mutane muka gadar da mutane waɗanda ake gani masu rauni su ne bani isra'i an ka bautar da su ana kashe 'ya'yansu sai yau muka gadar da su gabascin ɗin ƙasa da yammacinta ti baraka na fiya wadda yake musa albarka ciki bil ma'i mun yi mata albarka da ruwa wa shijara da itace sifatun lil ardi wannan sifar ƙasa ne wa hiya sham domin kun san sham ita ta hada asiya da afirka ko ba haka ba wata gabacin ƙasa da yammacin ƙasa kenan an ka ba su ita wakila jami'u jihatul alkoko dukan jihohin ƙasa domin dawud alaihi salam salawatullahi wa salamu alaihi ma kana min bani isra'ila kun ga dawud ya mallaki duniya duka haka na suleiman dawud da suleiman ya anna dawud da suleiman salawatullahi wa salamu alaihi ma kana bani isra'il wa malaka al sun wato dawud da suleiman sun mallaki kasa masharik al-ard wa magharibaha wa tammal kalimatu rabbikal sannan kalimar ka da an mai kyawo ta cika na cewa duk wanda ya imani yana mai rauni za mu dauka ala bani isra'ila ta tabbata ga bani isra'ila bi ma sabaru saboda hankulin da sun kai ala aza a duniya bisa ga cutar wato kenan yau Allah ya dauka su wa na ma kana wa fir'auna mun ka daraka ki abinda fir'auna ya zan yana yana aikatawa wa qaumuhu da shi da mutanensa min al-imarat na gidaje manya da suke yi wa ma kanu yarishun da abinda sun kazan suna yi na abin nan na gadaje ko kuma sunan garin su arish babban garin fir'auna inda yake zaune don sannan babu kahira babu abin nan sunan garin arish yana nan cikin abin nan sinai bi kasar ra'i wa qura bi lamha wa ya'rushu ay yarfa'una min al-bunyan abinda sun kaza suna ɗaukawa na gini wa hadha akhir qissati fir'auna wa qaumi wannan shine karshen kissa fir'auna da shi da mutanen sun halaka an gari kasa ga masu rauni wa qallaku halakan sun hadu da halaka su li adami ittifa'ihim lil munziri as-sadiqi don rashin bi ga mai gargadi mai gaskiya kun gane ko sun matamlil kissa bayan haka nan kissa za ta ci gaba fi hilkatin jadida ga wani abin nan faifai sabo qissatu bani isra'ila ba da tajawuzul bahari wato bani isra'ila sun ka ketare teku bayan sun ketare teku wato yadda sun ka zauna tare da Musa ala tabi'atihimul muharrafa bisa ga dabi'a su karkatatta walam yatul bihim منذ أن أن أن أنقذهم نبيهم وزعيمهم موسى بسم الله الواحد الذي أهلك عدوهم fata kawo Ga gashi sun hita yanzu suna sababbin musulmi a musuluncin nan bai gogo cikin zukatansu ba akwai sauran abin nan sauran kahirci bai hita ba kun da ko gashi Allah ya tsar da su da sunan Allah Musa ya tsar ya tsar da su da sunan Allah bayan haka nan kuma ya halaka makiyansu wata kawo absarun shi kenan farkon abinda idanun sun ka gani ala qaumi yakuna la asnamin lahu sai sun ka kawo mutane na hausawa al'ada su Ah, a ta yi gindin ice a yanka ah, abin na ya eh, sarbo <laughs> bayan haka nan da musulunci ya taho sai sun kaba da wannan yanka ga yasin kun gane ko eh, shi yanka shi ne haka bai so ga yasin ina qur'ani hadisi ko hadisi yace ayi wannan yanka ga yasin wato wancan ne aka dauka an ka samu wannan Ko ci gaba wa ja'alna bi bali إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعبدون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون to gashi nan wajawaza bani isra'ila ba bahra mun ka ketare eh, teku da eh, bani isra'ila mun ka sun ka ketare bayan an kashe fir'auna fa atawu ala qaumin na ala asnami sun ka zo ga wasu mutane da ke eh, abin nan lazimta kun ga wato ibada ta musulunci babu babu lazimta ayi hmm. a kare a wace zuwa nema abinci amma a zauna ayi tayi wata waɗanda ga mutane waɗanda ke suna lazimta bisa ga gumakansu wata su ne abin nan kan'aniyun domin su a cikin abin nan su a cikin abin nan sham a wannan lokaci ƙalu ah, sai su bani isra'ila sun kace ya musa ishi allah na ila ka sanya mun abin ah, gunki wanda yake za mu bauta mai Kamar lahum kamar yadda waɗannan mutane suke da gumaka inna kun qaumun tajhalun sai Musa yi kushi yace ku mutane ne jahilai ya ya abin nan Allah ya tsare da ku ya komi sannan za ku komo yanzu don kun ga waɗannan batatu suna yin abin nan ku ce ku kuma ku koma ga bata ai hay su qabaltu ni'matan eh, ni'matan alaikum bima bima qultumuhu ah, inda kun kai muqabaran ni'ima da yayi ko ni'matahu alaikum ni'matahu ne inda kun ka huskantar da ni'ima shi al'an wato wanda ya alaikum ga gare ku ma kuntum da abinda kun ka ce na ta kawo muku gumaka wato ku bar Allah kenan to <laughs> inna haula'i inna haula'i mudabbarun ma hum fihi wa babilun in na يعملون إن هؤلاء وأن متاني da kun kaga suna lazimta suna tabauta ma gumaka mutabbar amakum fihi wato abinda suke ciki halakakke ne ba na gaskiya ne wa ɗilin ma ya amalu abinda sun kaza suna aikatawa batacce ne bai da kyau kada ku ce ai ku koyi da shi kun fahimta ko wato wannan ita ce iyakar magana da Musa yawa mutanen da sun karoci ai musu gunki to ci gaba قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين to bayan ya yi musu haɗa sannan ya jawo su ga addini na ƙwarai don wato in ka abin nan kullun in za in mutum na da mugunyar sanda kana son ka karɓe ta to kada ka karɓe ta ka bar zaune sai ka kawo masa ta kwarai don haka ya ce kala eh, a gairar lahi abikun ilahun wani Allah shi ne nake nema muku shi zan abin bautawa daidai ne in kawo muku wani Allah shi zan abin bautawa wa huwa faddalukum Allah alamin alhali ko ubangiji shi ne fifita ku bisa ga sauran talikai da imani kun zan jikokin annabawa ai fi zamanin wata mahitan zamani abin mahitan mutane cikin zamanin ku domin daga baya ba su ne mahitan zamani ba lokacin da sun kawalwale kun gane ko to iz وإذا wa idza من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءهم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء to ya ci gaba dai da shiryar da su wazkuru kuma ku tuna idan najena kun lokacin da mun ka tsar da ku wato Allah ya tsar da ku abin nan saboda addu'ar da ni min ali fir'aun daga mutanen fir'auna ya sumu na kun wala azabi alhali mutanen fir'auna suna kallafa muku mugunyar azaba suna karkashe ƴaƴanku na ku suna karkashe yayanku maza wa yastahilna sakun suna barin yayanku mata suna bautar da su a abin nan duk Allah ya tsar da ku ya fiddo ya fiddo ku daga gare su wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim ga wannan suwa da aka yi muku ko kuma azaba da an kai musu bala'un akwai jarrabawa bala yana zama jarrabawa da ni'ima ko jarrabawa da musiba min rabbikum daga ubangijin ku azimin mai girma domin da an ka tsar da su ni'ima ne da an ka kashe fir'auna azaba ne wanda yake in kun diba ya kamata ku yi imani afala tattaizuna ba za ku astuba ku bani isra'ila watan tahuna ku hanu amma qultum ga abinda kun kace na nema abota ma a ba ku wani abin bautawa min qaulikum is allana ilahan ba ku tuba eh min qaulihim eh, is allana ilahan to ci gaba wa wa'adna musa thalathina laylatan wa atmamna bi ashrin فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون احلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. To ba ya hana su bota ba abin nan ya ja hankalinsu ga imani. to kuma kamin abin nan lalle a ba su wani abu da za su yi na ibada wanda zai tsare imani domin imani in bai da wani abu da ya dogara akan sa walwalewa ke yi to sai Allah ya ce masa sun mai yabtadi'u mashhadun akhar sai ga wani haihai kuma ya fara wa huwa idadu Musa lil mawqif tattalin Musa don tsayi gaba ga ubangiji ya amso alluna waɗanda yake akwai ibada ciki wato wurin matsayi almarhum wato mai ban tsoro bayna yadayhi gaba ga Allah fi hadhihi alhayati dunya cikin wannan rayuwa ta duniya wa wasiyatu li akhi amma kamin ya tafi kuma ya wasiya ga dan uwansa haru qabla zahabi gabanin tafiya shi li hadal liqa'il azim gaggamuwa wannan gamuwa da Allah da mai girma yati ya qauma ku bi risalati wato zai tafi ya kawo musu abin da za su yi al mufassala wanda yake da hukunci da daki daki yamna ittiba'u ha min min tashawuq ila shirki domin bin wannan ibada ya zai hana su ga bege zuwa ga kahirci wal wataniyati da bauta ma gumaka allati ra'au qauman yakufuna ala wanda sun kaga wasu mutane na lazimta akan su wato kenan ya ce Musa tsare su kada su yi abin nan har in komo Allah ya min alkawali zai ba mu abin da za mu yi na ibada wanda zai tsaya matsayin wannan wa wa'adna Musa Allah ya ce mun kai wa'adi ga Musa 30 laita mun ka ce ka tafi cikin kwana 30 za mu baka za mu baka abin da za ku yi mu za mu yi mai magana indan ta haya kun karewa kwanukan nan bi an ya ha kuma an kace shi azumin su kwana talatin wa hiya dhulqida wato shine azumin dhulqida bayan shawwal fasama ha sai ya tafi azumi falan ma mat an kara kulu fa wato lokacin da yi kwanukan nan talatin sun kai sai ya aswaki wato abin nan don ya ga bakinsa na wari ko ga in mutum ya yi abin nan kuma in ta gaba ga ubangiji ina warin baki ba su taka sai ya yi aswaki fa amara kullahu bi asharatin ukura kun ga kenan bid'a ko da alheri ka yi ta sharri ce yayi an aswaki Allah bai ce masa ya aswaki ba shi da kai ne ya ga bai kamata ya tafi da warin baki ba Eh, da saboda aka yi asuwaki ta Allah ce to ƙara goma eh. kun hamta ko wa eh, amara kullahu bi asharatin ukhra li yukammila ko li yukallimu hudan shi masa magana bi khulufi famihi wato da wani bakin kama qala ta'ala wa atammaha bi ashara ya cika 30 din nan da goma sun kaza 40 saboda kun ga zulhijja kun ga su akwanukan hajji fatamma miqatu rabbi miqatun ubangiji ya cika 40 lailatan dare 40 ga talatin na harko ga goma na kari wa qala musa li akhi alhali kutuna hukamin musa ya bar gida ya ce ma dan uwansa khulumni fi qaumi kamaye min ga mutane na kada ka bari su karkace wa asli amran ku gyara al'amarin su wala tabi sabilil muslimin kada ka bi hanyar masu banna ku koma kuna bauta mu guma kan nan domin yaga suna son su samu wani abin bautawa yi kokari ka tsare su kada a koma ga bautar abin nan gumaka ku bari sai na komo to ci gaba wannan yana kari a cikin addini ba shi da amfani ko da alheri don wasu suna in suka yi rukuyi din nan yanzu ga wasiyar da yayi kuma ya tafi kuma ga abin da ya same shi can kun gane ko eh to ci gaba ja amu zalimi limiqatina wa kallama rabbu qala rabbi arini anzur ilayk قال لن تريني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تريني فلما تجلي ربه للجبل جعله دكا وحر موسي صيقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين sun ma yati mashadun rahibun sai ga wannan faifai mai ban tsoro ya zo kai su tassallahu nabiyahu Musa bil khidab inda yake Allah ya keɓance annabinsa Musa da magana al mubashir wanda yake tsakanin su kawai babu wani mala'iki wala na dari na hannu kai fa kana kalamun lai ba mu sani ba mu yadda magana Allah take subhanahu li ah, ah, ko li abdihi Musa ga lokacin da yawa yake wa Musa magana mun sani ya yi karhin mu wala kai fa talaqahu Musa kuma yaya Musa ya ji da kunne ya ji ko da yaya ya ji ba mu sani ba wata sumiru zalika ah, muta'azzirun alaina musuran ta ga yadda abin ya auku bai wa gare mu fa yajibu imanu na bihi jumlatan wajibi ne mu ce ya auku kun gane ku dunkule to wala ma ja Musa li miqatina lokacin da Musa ya zo ma miqatin mu lil waqti alladhi wa'adnahu ga lokacin da mun kai masa wa'adi bil kalami fi za mu yi mai magana wa kallamahu rabbu ubangijin sai masa magana bila wasidatin babu wata wasida kalaman yasma'u kuma magana wanda yake yana ji fastahala Musa kalamar arabi sai Musa ji dadin magana Allah fa ishtaqa ila ru'yati kamar yadda ya ji magana ya damani kuma yana gani ya kamata ya gani domin da ji da gani ba don su ke kama ilmi ba domin ilmi kana samun su ta hanya biyu ko ka ji ko ka gani kun da ko to ya ji saura gani da saboda ka ya damani yana yiwa qala rabbi arini anzur ilayka ya ubangiji na ka nuna min in yi dibi zuwa gare ka kun ga bai ce min ka nuna min kanka ba sai ce ka nuna min in yi dibi zuwa gare ka wato in ji daɗi qala lan tarani sai Allah ce a a ba za ka ganni ba wato lan yana kore har abada wato kenan ba za ka ganni ba nan duniya ai la taqdiru ala ru'yati ba ka iya gani na wa ta'biru bihi duna lan ura bai ce ba a gani na ba cewa ba za ka ganni ba bai ce ba a gani na ba kun hamta ko wata wannan cewa ba za ka ganni ba abin nan yufidu an imkanar ruwayatihi ta'ala yana yiwa wata kenan za a iya ganin ubangiji walakin fil akhirati amma lahira banda na duniya nan duniya duk wanda ya ce ya ga Allah kafiri ne an yi khilafa ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya gani ko bai gani ba abdullahi ibn abbas yana cewa ya gani aisha tana cewa abubuwa uku wanda ya jingina su ga annabi ya kaka kariya wanda ya ce ya ga Allah ko ya koyi wani abu na manzanci ko kuma yana abin nan ya koyi wani saboda wani ko kuma ya ga Allah ko kuma ya san gaibi wanda ba ta komai da shi ba kun gane kun a wujuhun yawma idin nadira ila rabbiya nadira don ya nuna lahira yana yi wa IDB zuwa ga ubangiji don an ce ga wasu fuskoki ranar tashin kiyama masu ni'ima ne suna dibi zuwa ga ubangiji dubin jin daɗi walakin zai ila jabali wato kenan ba za ka ganni ba amma in kana kana bari in nuna ma Allah ya ce ma Musa bari in nuna ma rashin yiwuwa wanzur il jabal kai dibi zuwa ga dutse wanda yake yafi ka karihi ko bai da irin naka Ko ba mai laushin jiki bane kamar ka bayan istakarra makanahu in ya zauna wurin sa bai gushe ba fa sawfa tarani za ka gani ayat in eh, abin nan eh, tusbitu ru'yati wato in ta tabbata ru'yati in ya zauna ya tsaya kenan ga bayyana ta gare shi ko da yake bai da rai irin naka wa illa fala taqata laka amma in dutsin nan ya kasa zama to abin nan kai ya nuna ma ba za ka iya ba falan mata jallarabu lokacin da ubangijin musa ya bayyana wato ga dutse bayyana kuma wadda ta dace da shi ai zahara min nurihi qadara nisfi amulatin gurgudon abin nan rabin amula wannan ita ce ake ce ma amula gehen wato abin nan kan yatsa to gargadon rabin amula kenan ya bayyana to wannan yaya mutum ya ce an mula shi kuma bai yiwa in ce haka nan da kaina sai dai hadisi ne don haka na ce kama fi hadithin sahahul hakim kamar yadda yake cikin hadisi wanda yake hakim ya inganta shi to eh ta tabbata ko liru'yati in shi dutsin ba ba sauka tarani wato ta tabbata kenan za ka tabbata to wato lokacin da ubangiji ya bayyana lil jabal ga dutsi ja'alahu da kan sai ya mai da dutsin gari bil qasri dakka kenan ah, wa quri'a bil maddi dakka madukukan wato gari mustawiyan bil alwan da ke ya ya zayar tsaye da kasa addaqu wa dakku bi ma'ana ko dakkahu ko dakkahu dun ma'ana su guda ya nike shi wa hiya tabtitu shay'i wa saqi wato nike abu shine abin nan dakkahu ko dakkahu wato dutsen nan sai ya rushe wa kharra Musa sai shi Musa ya fadi alhali yana sumamme magashiyan alaihi ya suma li hauli ra don tsoron abin da ya gani falamma afaka lokacin da ya falka qala subhanaka kun ga kenan kuma ko wannan falka wanda ya tsaya yayi ai kun ga wata ni'ima ce dutsi ma ya kasa dauka balle mai mai rai to lokacin da ya falka sai ya ce subhanaka sarki ya tabbatar ma Ah, tubtu ilaika na mai da al'amari zuwa gare ka min su Ali, Malam, umar bihi roƙon nan da ni baka roƙi baka umarce ni da in roƙa ba na yi laifi na tuba eh, eh. kenan wannan ya nuna Allah na ganuwa hmm. sai dai Musa ya saba ma ya yi roƙi abinda ba umarce shi ba umarce shi ba eh wa ana awwalul mu'minin kuma ni ne farkon masu imani fi zamani cikin zamani na kun fahimta ko ba mu suka kafin ne ko a da haka na yake ki akar makalla tambayar malamin nan eh. cewa da ya ce kinan nan Allah ya wannan tambaya ta nuna Allah yana ganuwa eh Musa eh. bai tambaya ko kuma bai jira izini ya tambaya ba eh. to ashe kenan ka ga rashin jiran izini shi ma abin nan ne kuma wato ganin nan ya nuna kuma duniya ba za a gan shi ba don lantara ni ba za ka an sa lan inda an ce latara ni yana yiwa a nan ko kuma ba a gani na gaba daya amma lan yana kore mustaqbal hmm. haka eh. a nan wanda a suka rika suka rika bayanin cewa suna ganin Allah za mu ɗauke su mahaukata ko kuwa kafirai wato kafirai ne hmm. wannan magana an shafa za a gani hmm. Allah hajji ba ce ba a kala waɗannan kuma an ce masu tsawa ne mu ci gaba ba da ya لي على الناس برسالتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين to faifan dai bai kare ba bayan Musa da ya falka yi wannan magana ta tuba to ga abin da Allah ya ce masa ƙala ta'ala lahu sai Allah ya ce masa ya Musa in nistafaituka ala nasi ni na zabe ka akan mutane na baka na zamanin ka na baka annabci bi risalati da manzanci na da ni baka jam'i risalati ga wata kira'a risalati wa bi kalami kuma magana da ni ma wanda yake ban wa kowa ba na kebance ka da shi na zabe ka da shi fa kul ma ataituka ka riki abin ni baka min alfal na daraja ka tsaya nan wa kun mina shakin ka cikin masu godewa eh, li an umi ga ni'imomin da ni wato ka gode kuma ka tsaya inda na tsaye da kai da wakata na lahu وكتبنا له في الألواح من كل شيء فخذها وامر قومك ياخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين to وكتبنا له fil alwahi kuma mun ka rubuta ma Musa cikin allunan Taurat wato wakanan min sidiril jannati wato ita allunan nan na abin nan ne A magariya magariya aljanna ko kuma lu'lu'u wanda ake ce ma jad ko zumurrud nau'uka ne na lulu sab'atun wato allo bakwai ko kuma allo goma min kulli shay'in wato bayani na komi yuhtaju ilaihi wanda ake bukata gare shi dini ga addini mau'izatan wato wa'azi wa tafsilan kuma da ƙarin bayani li kulli shay'in ga komi wanda ake bukata gare shi wa khuzha bi quwwatin sannan Allah ya ce ma Musa ka riki wannan littafai wato waɗannan alluna da ƙarfi bi jiddin da da ƙarfi wa ijtihadin da kokari wa amur ya ya'khudhu bi asani kuma ka umarci mutanen ka su yi riko da mahi kyawun su abinda an mahi kyawun wanda ya bayyana gare su su yi aiki da shi wanda ba su yi ba gane ma'anar shi ba su yi imani da shi kada su eh, rikice kun gane ko kama qur'ani wadihi da wanda abin nan huwa alladhi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab bayyanannu wanda yake su sun kafiyawa wa shabi mutashabihat kamar a ce Allah yadda yadda yadda ta akan al'arshi kun ga wannan mutum bai iya sani ko kuma yadda yayi magana da Musa wannan mutashabi ne kai imani da shi kada ka ce yaya yake kun gane ko to shine ahsan wanda yake mutum ya ya san yadda yake yiwa wato su yi aiki da da mahi kyawo kenan wanda abin nan mutashabi ko su imani da shi saurikum darul fasikin sannan kuma zan nuna muku gidajen fasikai wato gidajen fir'auna da mabiyansa wa hiya a ba'da ilakin bayan halaka kenan zan mai sheku masar ku gani li ta'tabiru bin don ku kula da su duk wanda ya saba ma Allah haka za a yi masa wa ma'anar ira'ati abinda an nake nuhin da za a nuna musu al-idkhal bi tariqil irti wato kenan za a shigar da su masar wato sun gade ta wa yu'ayyidu qira'atu man qara'a sa'uritukum ga wata qira'a kun fahimta ko eh, sa'urikum kenan sai ce sa'uritukum كما كما في قوله أورثنا القوم الذين كانوا يصدقون مشارق الأرض ومغاربها ودم كرنتا kun fahimta ko sun bayyana akibata ta ya takabbar bayan haka nan ya bayyana akibar wanda ke girman kai cikin ƙasa ta hadiran libani isra'ila don a tsoratar da bani isra'ila yanzu gashi an basu mulki kada su girman kai yan sun yi girman kai ga yadda ake amshewa fala ya amalu amala fir'auna kada suyi aiki irin aikin fir'auna wa ashbahu da waɗanda ne kama da shi